الحمد لله الذي جعل شهر رمضان سيد الشهور وعظ فيه الحسنات والأجور أحمده وأشكره إنه غفور شكور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها الفوز بدار القرار والسرور وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أشرف آمن ومأمور صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين أما بعد اتقوا الله حق التقوى وراقبوا في السر والنجوى قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وما هي إلا أيام قلائل أن تكتب حتى تكتمل دورة الفرد ويشرق على الدنيا هلال رمضان المبارك الذي تهفو الذي تهفو إليه نفوس المؤمنين وتطلع شوقا لبلوغه لتنظم في مدرسة التي تفتح أبوابها في كل عام تأتي مدرسة رمضان لتعيد للقلوب صفاءها وللنفوس إشراقها وللضمائر نقاءها يجول رم... يحول رمضان في أرجاء النفوس يجول رمضان في أرجاء النفوس فيحرص برود الخير والصلاة كنا نودع شهر رمضان الماضي وكأن صفهاته قد طويت قبل قبل أيام واليوم يستقبله المسلمون بعد مرور عام عام مضى ذهبت لذته وبقيت تبعته نسيت أفراهه وأفراهه وبقيت حسناته وسيئاته نعم ستنقضي الدنيا بأفراهها وأحزانها وتنتهي الأعمار على طولها وقصرها ويعود الناس إلى ربهم بعد أن مضوا فترة الامتحان على ظهر الأرض كما قال تعالى كما بدأكم تعودون طريقا هدى وطريقا حق عليهم الضلالة نبشركم إخوة الإسلام بعشرة أشهر الذي يأتي بعد طول غياب ويصد بعد فراق نبشركم أما كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه ويقول قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك كتب الله عليكم صيامه فيه تفتح أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مرض الشياطين لله فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم كيف لا يبشر المؤمنون بشهر يفتح الله فيه أبواب الجنة كيف لا يبشر المذنب بشهر يخلق يخلق الله في ابواب النار كيف لا يبشر العاقل بوقت يظل الله فيه الشياطين شهر لا تصى فضائله ولا يحاط بفوائده فقد كان رمضان غرة في حين في جبين أمتنا كل عام قد قال صلى الله قد قال شهر الفتوح فهناك غزوة بدر وفتح مكة وفتح الأندلس وغيرها من المعارك إلا أنه في رمضان من يطمس نور رمضان ويزيل بهاءها ويفسد ثمرته وينقض حكمه بأهوال يرثى لها فمن الناس من ينشط في رمضان من ينشط في في شهر صيام والقيام للسفر والسياحة ومنهم من يهرب في شهر القرآن من الجو الرمضاني مبارزا لله في المعاصي والغوية ومنهم من همه كيف كيف يفرغ النهار للنوم والليل للسهر والنهر ومنهم من يمتهن هذا الشهر بأخلاقية مسيئة فتعامله غلبة وفظاظة وحديثه غيبة ونميمة فرب صائم ليس له من ثيابه إلا الجوع والعطش كيف يستقبل هذا الواسد القريب يستقبل رمضان بتهنئة القلوب وتسقية النفوس وتطهير الأموال والتفرغ من زهام الحياة أعظم مبلغ هذا الشهر إصلاح القلوب والقلب ما زال مقيما على المعصية يفوت خيرا عظيما أخي المسلم قد قدم أقدم بين يدي رمضان توبة صادقة تصلح القلب وتجلب الرحمات والخيرات قال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا إن شهر رمضان <clears throat> هو شهر المغفرة والتجاوز عن الخطيئة والشحناء والقطيئة من موا... من م... والقطيئة من موانئ المغفرة الجديدة لذا يستقبل رمضان بتهنئة النفوس من الضغائن والأهقاد الذي يظل عليه يطل عليه رمضان حاقا لوالديه خاطئا لأرحامه هاجرا لإخوانه أفعاله خطيئة دوره في المجتمع عن نميمة هيهات هيهات أن يستقيم رمضان رمضان شهر الموالاة المؤمنين والمواساة للفقراء للفقراء المساكين من هتم رمضان أن يتفاعل المسلم مع إخوانه في شتى البقاع ويتها ويتهاول ويتهاب ويتهاوب مع نداءات الفقراء ويتجاوب مع نداءات الفقراء والضعفاء يتألم لآلامهم ويعزم لأحزانهم مبتدئا بالمواساة من بيئة وموطنه ولا ولإخوانه من بني جلدته وصحيحه وأقاربه إن الذين يستقبلون رمضان على أنه مدرسة لتقوية الإيمان وتهذيب الخلق وتقوية الإرادة إرادة هم الذين يستفيدون منه فيهذرون من تها من تها فيهذرون من تهانه للذة الصابرين ويحجون في مسائه وفي ليله لذة المناجاة في مساعاتها في ساعاتها الغالية هم الذين تفتح لهم أبواب الجنات في رمضان وتغلق عنهم أبواب النيران <clears throat> وتلقاهم الملائكة ليلة القدر بالبشر بالبشارة والسلام هؤلاء هم الذين يصلح لهم هم الذين ينصلح عنهم رمضان مغفورا لهم ذنوبهم مكفرة عنهم سيئاتهم مجددة بقوة الإيمان عظائمهم لقد لقد آن لقد آن أسلافنا لقد مدى أطلافنا لقد جنى أطلافنا ثمار الصوم وكان نهارهم نشاطا وإنتاجا <clears throat> وإنتاجا وإتقانا وكان ليلهم تزاورا وتهجدا وقرآنا وكانوا وكان شهرهم كله تعلما وتعبدا وإنسانا ألسنتهم صائمة فلا لغو فلا ولا لغو ولا رفث ولا يلغو ولا يرفث ولا يجهل وعيونهم صائمة ولا تنظر إلى حرام أو فحشا أو فحشا وقلوبهم صائمة فلا فلا تعزم على خطيئة أو إثم وأيديهم صائمة فلا تمس فلا تنفذوا بسوء أو أذى أما المسلمون اليوم ومنهم من ابتلى بأصلاتنا السلف الصالح فاتخذوا رمضان موسما لطاعة الله ومضاعفة للخيرات صاموا نهارهم فأحسنوا الصيام وأقاموا ليلهم فأحسنوا القيام ومنهم من لم يفتح من لم ينفتح فيه رمضان ولم يستفد مما فيه من صيام وقيام جعله الله تعالى للقلب و... لل... للقلب والروح وجعلوه للبطن والمعدة جعله الله تعالى للحلم والصوم فجعلوه للغضب والبطش جعله الله تعالى للسكينة والوقار فجعلوه سار الشباب والشجار جعله الله تعالى ليغيروا ما ليغيروا فيه من صفات أنفسهم فما غيروا إلا مواعيد مواعيد أكلهم وشربهم وساواتهم جعله الله تعالى تهذبا للغنى الصائم ومواساة للبائس المحروم فجعلوه معرضا لفنون الأطعمة والأشربة فزادوا فيه تقمة الغنى بقدر ما ترددوا حسرة الفقير أيها المسلمون إن رمضان فرصة إذا إذا أفلتت فلن فلم فلم تنفع بعدها الحسرات فلم تنفع بعدها الحسرات والأعمار بيد الله فاغتنموا وفاغتنموا رحمكم الله رحمكم الله وإياك شرف الأوقات وما الحياة إلا أنفاس معدودة وآجال محدودة وأيام وأيام وأيام مطايقكم إلى هذه الآجال فاعملوا وأمنوا وأبصروا المغبون من انصرف عن تشاغل بغير طاعة الله والمعصوف عليه من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فلم يغفر الله له يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير عباد الله أجمعين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد أيها المسلمين يومنا ga شعبان hijira dubu da ɗari huɗu da talatin da huɗu. wanda kuma ya zo daidai da ishirin da takwas ga watan yuli miladiyya dubu biyu da sha uku Azaban mu a yau ta yi magana ne akan fuskantar Ramadan ko kuma karbuwar Ramadan. Bayan Allah mu sani, sauran wasu ‘yan kwanuka kaɗan Ramadan zai shigo. Shekara ta juyo a bara ko kuma wasu kwanaki kaɗan mun yi ban kwana da Ramadan. muna zaton shi kenan kamin a kuma ramadan to sai an ɗibi wasu watanni masu yawa to ga shi kamar jiya jiya ne muke ban kwana da ramadan ga shi kuma muna fuskantar kuma muna tarbo ramadan saboda haka shekara ta juyo wata ne da ya tafiyarsa na bare da daɗin da ke cikinsa da alkhairan da ke cikinsa waɗanda kuma suka aikata miyagun ayyuka shekarar dai ta riga ta tafi to ga wata shekara kuma ta dun faro yaya ne za mu tarbi wannan shekara ramadan yayan uwa musulmi wata ne da ya fi kowane wata daraja daga cikin watannin musulunci haske ramadan ne aka saukar da alkur'ani a cikin ramadan ne ake samun wani dare wanda ya fi wata dubu idan ka ibada a ciki wata dubun nan malamai sun iya sa shekara 83 da wata hudu kada da mutum zai cikin wannan dare idan allah ya karba mai ya yi ibadar da aka yi cikin shekara tamanin da uku da wata hudu wa'anda babu wannan dare a cikin su saboda haka wata ne mai girma albarka wata ne da ake yawan da ake ya lada aikin da ka aikata a ciki duk alkhairin da za ka aikata cikin wata ramadan to za a riɗi ya maka fiye da watan da ba ramadan ba kuma wata ne guda kacal saboda rama ubangiji da tausayinsa ga bayinsa da kuma kyawakawa ga al'ummar muhammad sallallahu alaihi wa cikin watanni goma sha biyu sha ta tsaye da wata ɗaya kacal da kasance shi ne watan da za a azumce shi babu wani wata da ake azumtarsa tun daga farko har ƙarshe wace wata ramadan kamar da Aisha radiyallahu anha ta bada labari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kasance yana azumta wani wata tun daga farko har karshe ba bace Ramadan sannan babu watan da yake yawaita azumi kuma a ciki face wannan wata da muke ciki na Sha'ban wanda ake cewa watan shan ruwan tsofaffi to wannan wata ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ke yawaita azumi a ciki wata azumin tsofaffi wannan hadisai ne na ƙarya na bugi suka zo da su ba tare da an tantance da matsayin hadisan ba sai aka ɗauka kawai ana ta azumta a ce azumin tsofaffi lami wannan watan babu wani hadisi wanda ake iya riko da shi a kafa hujja da shi a ce eh wannan wata ana azumta su tun farko har ƙarshe babu wannan sai da hadisin da inganta kamar yadda na ce shine Aisha radiyallahu anha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam labarin da ta bayar kenan ba watan da Annabi ya taba azumta gaba ɗaya fashe Ramadan sannan fashe Ramadan fa watan da ya fi yawan azumi a ciki shi ne shine aban a wasu hadisai na magana a kan cewa ma gaba ɗaya ma azumci shi aban An-Nawawi ce a abinda waɗannan hadisai ke nufi wani lokaci yakan fara farkon shi a ban ne sai ya kusan ƙarshe sai yanki wani din kuma tsakiyar shi a ban yake farawa har ƙarshe shi a ban sai a ɗauka kamar cewa kowane ɓangare na a sha'aban annabi sallallahu alaihi wasallam ya azumce shi wato kamar ya azumci wannan watan duk kenan amma ba cikin shekara ɗaya ba wani shekara azumci farko wata wani shekara wata shekara kuma azumci ƙarshen watan to amma ramadan shine watan da aka wajabta azumi a ciki kuma shine ake azumta tun farko har karshe ga wanda azumin ya wajaba a kansa jama'a watan ramadan wata ne mai albarka a ciki ne Allah madaukakin sarki yake bude ƙofofin aljanna saboda haka mumini ke busara yake farin ciki yake murna shigo wata ramadan a ciki ne Allah ke toshe ƙofofin wuta ƙofofi ne na azaba albarka wata ramadan Allah toshe waɗannan ƙofofin a cikin wata ramadan ne wasu kajerun shaidanu Allah ke ɗaɗɗaure su da sarƙoƙi za su samun daman yawatawa cikin al'umma ba zan sanya su wasu wasu su ƙi za su zuwa ga ayyuka na aisha mutum zai ga cewa yana ta ƙoƙarin canja kansa ya nisatar da kansa daga ayyuka na asha amma wasu lokuta sai abin ya buwaye shi to ƙananan shaidannu ake fara izuwa idan suka yi suka yi suka yi suka yi abin ya buwaye sai a jaye su a izo yannin suna bin ya buwaye su a jaye su a izo kuma daga bagare su har lokacin da za su samu wani rabo su ɗiba ne daga gare ta, to waɗannan masu tsaurin kujerun cikin wata ramadan duk ɗaure su ake yi saboda haka za ku ga alfasha a cikin wata ramadan ko ba a bari wasu wurare gaba ɗaya ba to so rabu saboda albarkar wannan watan saboda ke ɗin waɗanda ke nan marasa ƙarfi ne amma su masu ƙarfin ka tafi loli daga cikin shaɗannu an ɗaure to wani wata ne za ka samu haka da zara an ce an gama watan ramadan ya wuce an ce ga watan shawwal sai don kanka za ka tabbatar da cewa lallai ɗanun na an farke daga shi ku za ka fara ganin haka wasu rannan da kaɗa-kaɗa suke kwana har safiya wasu kuma da irin masha'an da suka ga dama har safiya saboda wani ke ɗannu an ɗau an kwanke da shi ke nan, masu alfasha dama suna jiran ramadana dama shi ya ɗan samu su takunkumi to ya wuce shi nan ya jama'a cikin wata ramadan wata ne mai albarka أتكين الله كمنا سمي فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله أورية بدر أتي رمضان قبل أبا مسلمي نكر آيات بدر سنة قليلا قليلا وما شاء وشاء وقف وشاء وفريس من كاف أما على باس نصر أكن كافرين البركة وانا وانا وانا وانا أمس مكة harkatar musulunci gaba ɗai inda aka fara saukar da wahayi inda aka haifi manzo sallallahu alaihi wasallam aka kore shi cikin garin cikin wata ramadana ne Allah kwato wannan gari ya miƙa musulmi ba tare da yaƙi ba kalum kalum akwai wasu yaƙoƙi da aka yi cikin watan abin na ramadan masu yawa saboda ka watan ramadan musulmi sun san da albarka wannan watan da alfarma wannan watan wanda ya azumci watan ramadan kyawawan ayyukan da mutum zai aikata kowane aiki mai kyau guda an ya ma goma saboda haka da ka gama watan ramadan to watanni goma ka azumta an baka dadan wata goma bala an baka bonus ta wata goma gaba ɗaya ka azumce su watanni biyu da suka rage ne aka ce to kai sifi shawwal in kai sifi shawwal to nan shida ɗin nan a madadin wata biyu kenan ko wata rana an ba ka kwana goma goma sau shida sittin kenan ta azumci shekara an ba ka ladan abin azumin shekara yayan uwana wata ramadan ana fuskantar wannan watan ne da murna a cikin zuciya ba gabaki ba ana fuskantar ramadan da niyan tsabtace da kuma gyaran ruhi ba gyaran jiki ba ana fuskantar ramadan ne da niyyar dukiyar da Allah ya baka ya tsarkake wannan dukiyar ta hanyar sadakokin da za ka yi kaske ramadan ana fuskantar ramadan ne da yawan tuma zuwa ga ubangiji wasu laifuka da muka aikata mu tuba zuwa ma Allah don wannan ibadar da za mu shiga kar ta kasance muna ibada ana fatan lada ana ba wani kura da shan duka har da an shi kuɗi. Zai idan ka zalunci wani Yi aikin imanin da za ka yi ranar lahira abin da za a ba a biya wannan da ta zalunta ce saboda haka laifin da kai tsakaninka da Allah ta sani ka tuba zuwa gare shi wanda baka sanin ba ma ka tuba zuwa gare shi dan uwanka da ka zalunta ta sani ka mayar mai abin da ka zalunta idan yana yiwuwa idan yiwuwa ka ta istighfari Allah madaukin sarki na cewa ya ku waɗanda suka imani ku koma zuwa ga ubangiji ku tura zuwa gare shi kuma taubatan da suwa tuban tsuntsa tuban zaren bunu yadda idan ka zare bunu ba ta iya kamai da shi nan inda ka zare nan sai dai wani wuri daban to wannan tuba ubangiji ke nema da gare ya yayan uwa wata ramadan ana fuskantar sa ne tare da niyyar taimakawa wa ‘yan uwa abokan arziki talakawa marasa galihu marasa ƙarfi da dai makamantansu a ƙasashen larabawa a dashi suke yi duk wanda ya zo makka ya zo madina sun kai a shugaban ƙasa can ƙasanku an ka zo nan to kowa na gogori ne zo ka ci ka yi buɗe inda abinci ba komin da tsamin ka da ruwan yara ake sawa su zo suna jawo mutane kowane ga abinci nan ya cimfiɗa ya ajiye ka zo ka ci abinci domin ne ladar da za a baka na azumi idan kai buɗe baki da abinci shi shi ma an ba shi wannan ladar amma shi nan muna eh, muna irin wannan adacin muna dai adacin ragon layya muna adashin cika ciki ga waɗanda ke cika ciki ana adashi na kaza adashi na kaza adashi na kaza amma baka taɓa ji an cewa ai adashi na karbo ramadan ɗan ramadan ya zo don mu ba mu samu abin da za mu ajiye mu zan fito da ɗinci ana buɗe baki a cikin masallacinmu ko da lemu ne wani masallaci ake haka ne daga shekara har shekara waɗanda ke sallah masallacin ko kuma ke ce kwamitin masallacin ko da su kaɗai za su yi ta adashi kamin shekara ta zagayo to an samu abin da za a ce ko da dabino ne kaɗai da fiye wata wanda za a ajiye duk wanda ya zo ga abin buɗe baki nan amma an taɓa gwadawa sannan bayan adashin ina ma kwano da su masu kuɗi waɗanda ake ta taskacewa a cikin banki mutum ya mutu ka ji ake ya bar miliyoyi kaza biliyoyi kaza alhali ga shi kila yan wanki komai ba su gane gare shi kada bale al'ummar musulmin da ke zagaye ne a lokacin da za da shi makabarta ba ta yi da waɗannan kuɗaɗe ayyukan da ya aikata na alkhairi su ne za su bi shi ayyukan da ya na alheri su ne an na ana aika mai kuma account ina can tsayira amma duk sauran abin ke gaba ɗaya magada za su kwace su ta sarhuliyar sai wanda ya ji tamfari daga cikin su ne kyau na garan za a suna ce Allah shi ɗan wani wani ma ne mai magani a ce a ce kuɗi haka ya tsara ya bar mu na cikin yunwa to saboda haka yan uwa wata ramadan wata ne da ke tare da albarkoki da yawa magabata sun kasance sun ɗibi alherin ramadan sun kasance suna azumin ramadan sannan sun kasance a cikin yini suna azumin da nishaɗi sannan a cikin dare kuma karatun alkur'ani ne siyamun laili ne tarawihi da dai makamantar kamar yadda Allah ba mu labari kanu minan min al-layl ma yahja'un a cikin dare sa'o'i kaɗan ne suke kwantawa su suna amfani da sa'o'i ne wurin aikin ibada to me kike ramadan yaya muke kashe yinin mu yaya muke ta daren mu da wuya ka shigo wani masallaci ramadan ka isko yadda juma'a ga masallacin juma'a ga an taru haka tab wani zai samu wurin miƙe kafa a isko tafsir ne ake saurare cikin wata ramadan abu ne mai wuya kuma wanda yake eh ya ɗauki sansos zai diba ya gani sai zai zagaya farkon ramadan kan rutututututututu za a ta amma da anke biyu uku hudu biyar wani a kai goma daga cewa ina mutanen nan da suka cika masallaci wurin sauraren tafsir shi ke na an gamsu da ƙur'ani an yan gamsu da sauraren alƙur'ani alkhairin da za ka zo ka samu na lada ba ka buɗe rediyo ka saurara ba za a baka lada ba ka tako da ƙafa ka zo masallaci ka zauna tahiyar ka zuwa lada tahiyar ka komawa lada kuma ka saurari alheri kai tambayoyin da kake to saboda ka ya jama'a ramadan ta karanta ce da Allah madaukin sarki ya ce muna don mu koyi darasi a ciki kamar yadda Allah ce da an lakum tattaku na tsammanin cewa ko tabbas cewa za ku samu tsoron Allah don kun azumci watannan nan yadda aka umarce ku duk wanda ya azumta duk ka'idojin azumin nan to zai samu tsoron Allah wannan tsoron Allah ne shine zai gaidin ɗinka har wata shekara kuma kamin ta dawo kuma ka kuma jaddada wannan tsoron Allah kuma har wata shekara kuma kan ta dawo ka jaddada tsoron Allah nan kuma sannan ga ayyuka na alkhairi tsakanin wannan Ramadan zuwa wancan Ramadan waɗanda suke wanke gurɓatar da ke shigowa cikin wannan tsoron Allah nan da ka samu cikin wata Ramadan to saboda haka <clears throat> ko ba ce buɗe ba rufe ma kowa ba da babba da yaro da namiji da mace ba wanda aka rufe mu wannan kofa dalilin da yasa kenan aka buɗe wa mata su ba wuraren da ake karantar da su domin ya kasance alumin da za su tsaye su bisa ga ƙa'idoji ya bayan Allah daga cikinmu mutane sun kasu kashi uku a yau da mutu akwai waɗanda ke bi sawun magabata wurin yin azumi yadda aka umarce su a cikin yini da dare kuma karatun alkur'ani ne siyamun laili ne da kuma hailala da zikiri da makamantan wasu kuma iyakansu azumin nan ba dai na abin da ba ba dai azumin da addole ba to nayi a ce mu je sauraron tafsir Allah ya sai ka tsara kai ya ba yana cin raba AC sai ya hita cikin AC ya san masallaci bai kawo AC ba balle a sa kuma da kai na kwance cikin AC sai ya taso wa ya dan zafin da zai ji zai da sauran tafsir a'a sannan kuma a je Ramadan wanda kila da garkan shi zai tsaya yana jin nasiha zai iya taka wata kila zuwa masallaci ta shi da ya yi azumin nan shi kenan wannan shi ne ake cewa al-muqtasid wanda ya takaita duka ga wajibi kawai amma ayyuka na nafila a'a ba ruwan to wane ne zalimin li Shi ne da azumin da babu azumi o babu ruwan aikin ashe da yake yi zai taka biri zalimin na nafsihi ila al-mubin kuma muna ganin ire-iren kai tsammani kamar ba cikin azumi sai an ce mace wani baka san cikin wata azumin mutu ba kai da za ka mai wannan da siya kai zai kai mafarmaki ta saboda haka sannan su waɗanda ke bi yadda salaf suke tafiya ta azumin su su ne sabiqun bil khairat masu rigangan to da neman ayyuka alkhairi to Allah bi da mu wannan hanya ya bayan Allah idan azumi ya shigo kamar yadda muke lissafin kwanuka ne shi ma wucewa fa zai yi saboda ka duk aikin da za mu yi yanzu haka da muke magana ba mu da tabbacin duk cikin masallacin da ko'ina wane ne zai kai ramadan din ba wanda zai ɗaga hannu cewa ne? amma kuma ga su 'yan kwanuka ne azumin bara ya shuɗe yawanci waɗanda muka azumin da su yau babu kamin kuma a ɗauki azumin kuma wasu mu kuma za su shuɗe cikin azumin kuma haka nan wasu sun ta tafiya saboda haka babu wani ne garanti saboda haka aiki alheri ne ga kofa nan buɗe wannan watan zai jiran kowa lokaci ne da ya zo wucewa yake yi karatun alƙur'anin da za ka cikin wata ramadan kowane harafi ya ba ki kyawun aiki ɗaya amma cikin ramadan da rikin ya maka za'a idan ka ba da abinci cikin wata ramadan Allah madaukin sun sarki ya faɗi mana allazina yasquna amwalan fi sabilillah kama sala habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu da'ifu liman yasha kamar zan ƙwaya ɗaya da ka shuka suka shuka ƙwaya ɗaya in gero ne ya tsiro ya hike zangarniya guda bakwai ko wata zangarniya ƙwara abin nan ɗari bakwai saba'in na ciki ɗari bakwai a ya ɗaya fa da ka bayar ba ka ɗari bakwai Allah ce kuma yana yawa ga wanda ya so to cikin wata ramadan na cikin watan da ake yawa. ba ce masu zuwa umara ta su tafi ba amma ciyar da mayuwata, waɗanda ke cikin yunwa fatar da waɗanda ba su da abin fatarwa to ya fi lada bisa ga umarmarin da mutum zai fi tafiya an ta yi gwargwadon abin da kai na ciyar da waɗanda ka ciyar tufatar da waɗanda ka tufatar to ta yi umaran kai ko ka je su ƙara neman alheri amma ka ce a'a kai dai umara ka kwaci iyali gaba ɗai a kulle gida a je sai a buɗe wani gida can saudiya kamar sai an da gidan tun farko ramadana har ƙarshe mana alkhairin da za ka samu isasiyar da magidanci guda talaka tun farko ramadana har ƙarshe ka tufatar da shi da iyali ne ya yi zaman da za ka yi sallada to alkhairun da ke cikin ramadana suna da yawa ya ga maɗaukin sarki za mu ga wannan watan a cikin ƙoshin lafiya da kuma aminci ya Allah maɗaukin sarki muna roƙonka wannan wata idan ya zo abinda za mu ci ka hore muna ka hore muna abinda za mu sha kuma ka rufa mana asiri ya Allah madaukakin sarki ألا وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وأن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم وفقنا للأعمال الصالحة وتقبلها منا برحمتك ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اعطنا تقتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا هب لنا من من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما يا رب العالمين اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم انزل علينا من بركات السماء ما تنزل به لنا الزرع وتدر به لنا الضرع وتدفع عنا الجهاد واسق عبادك يا رب العالمين وأهل بلدة الميت سلامة دارهم الراحمين يا رب العالمين ربنا إننا آمنا فاغفرنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبخل يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الرحمن